da'awa kamar likita ne rarra shi yake yi waɗanda kake kiran sunan ba su gane gaskiyan ba a saboda jahilci ko sare wani zai maka kariya wani zai ma kasafi wani zai ma batanci wallahi wani zai sa har a kashe ka amma aikin ka irin aikin likita ne ba za ka tsaya kana zagi a zan yi kaza ba zan dama ba aikin mai da'awa ba ne. shi mai da'awa kamar wanda yake kama tsuntsu ya dana tarko ne baya ɗaga hannu so idan kana karantar da mutane addini duk zagin da za a yi karka kula ci gaba da karantarwa me ya haɗa mutumin da ya ɗana tarko kuma da ɗaga hannu yana faɗa ba aikinsa ba ne yadda likita yake a kai masa marar lafiya marar lafiyan nan mahaukaci to fa aikin mai wa'azi ya fi ƙarfin likitan mahaukata saboda shi wancan hauka ne mental hauka wannan kuma ba spiritual hauka kake magancewa haukar zuciya ta fi kowanne muni don haka aikin wa'azi ba aiki ne na mara haƙuri ba ka zama mai haƙuri mai juriya mai dauriya sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu kada wai daga wani ya zage ka ah, ya zage ni Allah ya isa ai ya yake mu ai za mu rama ba aikin ka bane baka da lokaci na wannan idan ya zage ka koyi maka ƙarya akwai maka shari akwai inda a jikin ka yayyanku akwai inda ka rame tsanani shine zunuban kai ya rage maka duk abin da ya maka mai cutarwa gobe kiyama zai tsaya gaba ga Allah ya maimaita in fa kana ga ya cutar da kai ne da wani abu ko ya nemi halaka ta ai akwai kotu kai shi kotu mana kai shi kotu mana sai ka kai kara lokaci kaza a lokaci kaza daidai waje kaza wane ya shirya a cutar da ni amma ba a yi nasara ba na kawo kara kotu ga shedu ga shedu ga shedu in ka je kotu ɗari insha Allah za a samu wanda za a maka adalci so ita aikin karantar da addini mu daina mai da shi yayi a'a yau za mu ci mutuncin wani ba aikin addini ba ne ba mutumin da ya taro a radu da ka kuma yake da original kafurci wanda a kafurcin yake da first class ma a sharafin ula babu kamar fir'auna amma duk da haka Allah bai ce a zage shi bai ce ku gaya masa magana mai laushi da taushi saboda duk inda kake wa'azi lafazin da kake ake da shi daga wani ya ji ya gane cewa kiyayya ne ba zai fahimce ka ba kuma kai ka gwada da kanka yau wani ya ji ya kafa wa'azi ya zage ka daga nan ka fara gaba da shi to kai yayi waɗanda kake musu in baka da hakurin an maka su da kake musu fayayine ne shi wa'azi dan kana yi bai zama an baka laisin ɗin ka ci mutuncin kowa ka zagi kowa ka yi wa kowa ka zai ba dalili ba ne ko da fa kana wa'azin ba ka da yaƙinin fa kai ɗan aljanna ne kawai lalume kake haske babu wani mutumin da ya san a yanzu shi tabbas ɗan aljanna ne wani ya zo yana yi wa khalifa rashid nasiha yana zaginsa sai ce dakata bawan allah ya ce duk fa imaninka ba ka kai annabi musa da haruna ba ko ka kai yace ban kai ba yace to ni da kake wa'azi in ka furci ne ban kai fir'auna ba yace eh ya ce amma duk da haka fa Allah da ya tura masu imani Musa da Haruna ga Fir'auna sai ya ce faƙula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha an tura waɗanda suka fika imani wajen wanda ya fi shi shi kafirci amma aka ce a magana mai taushi jama'a da kuke ga mu zo mu yi nasiha mu yi muku murmushi mu yi karatu ba fa mu iya bakar magana ba ne wallahi idan da wai halal ne kuma haka ne in muka buɗe captan bakar magana da sharrin wallahi da karamin ne ba in yaga wajen gudu zai yi amma wallahi ba za mu yi ba za mu yi hakura da duk mutuncinmu don me don addinin Allah ya ci gaba ba mun zo nan muna karantar da ku don ku ɗauka mu na kwarai ba ne a'a don ku ɗauka addinin musulunci hanyar tsira ne shine sabon mu to mun hakura da mu gaba ya don addinin Allah ya nasara shi sa ba mutumin da ya kai wai dan ina karatu wa in tamka masa babu shi in ka ji ko mun yi shiru ba wai ba abin faɗa ba ne mm. a shi sa mukan faɗa in kana da hujja zo gaba gare mu ka zauna a nan sai ku gane famara bi har tijaratu duk mutumin da ya san yana da hujja to sai zo ya tunkare mu ba ma dagawa ko alfahari da ilimi ka zo gaba na kai yawwa amma babu dalilin mu zo karantar da ko mu tsaya mu ta baku labari a wane ya zagi wane wane ya ci mutuncin wane wane ya ce kaza ni Allah ya isa ni ban yadda ba bari baku labarin kaza wajen wa'azi ba wajen labari bane wajen karantar da mutane su san Allah ne su bauta mar ba wai mu su girmama mu bane ba shine manufar ba ba shine manufar ba shi aikin mai da'awa ai da'awa ila sabili rabbika ne ila sadla ila da suka fa ila sabili rabbika ne za ka yi kira zuwa ga Allah ne ba zuwa ga kanka ba in ka tsaya kira zuwa ga kanka sai ka bata musu lokacin banza kuma kare kanka ba za ka karu ba ba zai ka karu ba so shi mai karantar da addini mai hakuri ne mai juriya ne kuma yana yi kamar likitan mahaukata ne kana yi mahaukaci in ya zo ko dukanka zai likitan zai zuciya idan mahaukaci ya zo ana treated yadda ki mai jinya sai mai jinya ya kai duka sun zama mai sun zama duka biyu to ai ba da zai tirisin wani ko likitan yara kanana ka zo zaka yaro allura sai ya cije ka sai ka kama hannunsa da karfi ka ciza kai ma ka zama yaro ba aikin ka bane duk yadda za a saka maka da sharri a karantar da addini ka tsaya akan addinin kar ka tamka tarko ka nada kake so ka kama mutane su bi Allah to karka ka daga karatun sun zai gudu kawai damuwar ka tarkon da ke gaba gare ka to mu rika zama masu haƙuri a karatar da addini yana tayar mun da hankali yadda ake mai da addini a yi ta musu a yi ta zage-zage a yi ta cin mutuncin juna ba haka addini yake ba wani lokaci ma kan zargi ba ma matsala ce diniya ba sai a da wuri wajen cin mutuncin mutane ba addini haka yake ba addini shine ka karantar da mutane Allah ka karantar da mutane addini su san Allah su bauta ma shine abin da ka tara su shine abin da na tara su so duk wanda zai tashi yayi wa'azi ya karantar ya zama ɗalibin ilimi don Allah mu zama masu haƙuri don Allah mu zama masu juriya don Allah mu rika fifita kira zuwa ga addinin Allah mu manta da maganan wai a'a wane ya zage ni wane ya mun kaza ba aikin ka bane addinin zaka sa a gaba sai ka karanta sai a fahimta muhallu shahid dai shine fir'auna ne ake wa'azi aka ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha a cikin suratu taha aya ta 44 su suka ce me qala rabbana innana nakhafu ayyafaruta alaina au ayyadgha wannan shine Muhallin Shakir kaga anan ayyafaruta alayya ahadin minkum au yadgha kaga ya zama kaman basi ne daga ayar azzajaruk du wanda yake ya makwabci Allah to ya daukaka manista fa huwa hafizun duk wanda ya makwabci Allah ya karu an kare shi kuma ya ɗaukaka jalla fana'uk ai azuma fana'uk sannan yabonka Allah ya ɗaukaka wala ilaha illa ant babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya addu'a ta 130 du'a man khafa zulmas sultan ita ma addu'ar wanda ya ji tsoron zaluncin wani shugaba da ake ga yake zalunci Allah ya kare mu duka na'am fakra الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أقر وأكثر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع على الأرض إلا بإذنه من شر الأخلاق وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم قل يا رب من شر جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع الممسك السماوات السبع أن يقع ملكه إلا بإذنه